Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Najeriya ta ce ta bankaɗo wani sabon shirin tafka magudi a lokacin babban zaben ƙasar da za a gudanar a nan gaba. PDP dai ta ce ta gano yadda jam'iyya mai mulki ta APC ke bi yankunan karkara na jihar Niger. Tana amshe katinan zaɓe daga hannun mutane tana basu kuɗaɗe ko kuma yi masu alkawalin wata alfarma. To sai dai tuni APC ta yi watsi da wannan zargin. Honorable Yahaya Ability shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, kuma shugaban sashi na uku a jihar Niger ya ce suna da hujjoji masu ƙarfi akan wannan zargi nasu, kuma ma tuni har sun mika maganar ga hukumar zaben Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Katin zaben mutane duk inda ka shiga ƙauyuka za ka ga sun je sun ce a basu katin da zaɓe za a basu tallafi duk shekarun da ya wuce ba su ba da tallafi ba sai yanzu a ce wai ka kawo katin zaɓen ka za a baka tallafin dubu goma ko dubu ishirin na yaudara a nan jihar Naija mun kama mutum biyu akan irin haka wannan ya wuce wai mun kai ƙara a hukumar zaɓe hukumar zaɓe ta ce ita ma abin ya bata mamaki saboda tana mamakin me suke so suke su yi da wannan abubuwa. su katin zaben mu ƴaƴan jami'an APC so maganan wannan abubuwa da suke ya wuce wai abin ma ya zama a ruwan dare to sai dai kakakin APC a jihar Niger Musa di sarkin kaji ya ce bayanin babu gaskiya a cikinsa kullum muna faɗi cewa ita jam'iyyar adawa ba ta taɓa ganin fari da jam'iyyar da take mulki So don haka suna yi ne su gani ko za su samu sun fati wurin bagoya baya amma su sani da cewa ita ainihin hukumar zaɓe tana nan kamar yadda su sunan da ya tabbata indifenda ba ta yadda ta yi bangaranci ba kuma bayan da za a yi ta ce an ba ta kuɗi ta miƙa ma wani don haka ba zai yiwu ba wannan kawai yanki faɗi ne suke yi don su samu shi tallan hajar su. To shi ma dai kakakin hukumar zaɓe a jihar Niger Usman Kuta Abubakar ya ce ba su da labari akan wannan al'amari amma dai za su gudanar da bincike kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To sai iya ce maka yanzu ma muke ji daga gare ka, amma kuma idan da akwai wani abu kamar haka ita hukumar zaɓe za ta amshi ƙorafi a rubuce. To daga nan ne za a iya ɗaukar mataki inda akwai matakin da za a ɗauka daga nan. In ko babu ita dole sai an je can headquarter mu ta Abuja ita kuma ta ɗau matakin da ya kamata. Abin da ya saura ba amsa ba wanda ana kan rabo a yanzu nan sati dubu ɗari uku da saba'in da takwas da ɗari takwas da saba'in. Wato wannan su ne a nan da da ba a amsa ba har ya zuwa yanzu. Su ne wanda ba a amsa ba a halin da ake ciki yanzu nan. Kawowa yanzu dai hukumar zaɓe a jihar Niger na ci gaba da wayar da kan jama'a musamman domin su je su karɓi katunansu da ke ofisoshin ƙananan hukumomi ashirin da biyar da ke faɗin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.